godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda muke neman taimakonsa muke neman shiriyarsa muke neman agajinsa kuma muke neman tsarinsa daga sharrukan kawunan mu da miyagun ayyukan mu babu shakka shiryayye shine wanda Allah ya shiryar kuma duk wanda Allah ya shiryar da shi ba mai iya fatar da shi haka nan duk wanda Allah ya nufa da bata to babu wanda zai iya shiga duk wanda Allah ya nufa da shari'a ba mai iya fatar da shi haka wanda Allah ya nufa da fata babu shakka Allah kaɗai zai iya shirya shi ba mai iya shirya da shi ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah shi kadai shi dai cancanci a bauta ma shine abin bauta a sama shine abin bauta a kasa, kuma shine abin bauta har abada babu wani abin bauta sai shi kadai. kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzan Allah ne, Allah shi ya aiko shi da addinin musulunci. Allah ya ƙara tsira da aminci zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya shirye da shiryarsa ya yi riko da sunnarsa har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwa wasiyar mu ta farko shine mu ji tsoron Allah subhanahu wataala hakikanin jin tsoronsa boye da bayyane babu shakka duk wanda ji tsoron Allah ya huta domin yana da aminci a nan duniya yana da aminci a ranar alkiyama yana da alkawali tsakaninsa da Allah kuma babu shakka Allah baya saba alkawalinsa Allah baya saba alƙawalinsa don haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu yi masa da'a kada mu saba masa mu gode masa akan ni'imomin da ya muna kada mu bukulce babu shakka duk wanda ya wannan ya kama hanyar da Allah yake so <coughs> mu sani yan uwa kuduban mu tana magana ne dama akan hani daga mutum ya kururu da kansa ko ya yaba kansa ko ya ba kansa matsayar da yaka yana ganin har ya rika kallon kamar ya fi kowa ko ya zama barho ba kanka zama ya rika ganin shi kaɗai ne daidai abin da ya shi a daidai kowa ba daidai yake ba ya rika ganin abinda da yake a kansa shi ne daidai ko da ko ba daidai ɗin ba ne wannan ɗabi'a ce mara kyau ɗabi'a ce ta yahudawa tabi'a ce ta munafukai yahudawa su suka ɗauki wannan tabi'ar su tsalke kai kai da wanke kansu da haskaka kansu su ji kowa kuma wannan yana daga cikin abin da ya ja musu halaka da fatewa har su kai ga suna ganin cewa ma aljannan ma ta Allah su dai suka cancance ta wanda Allah subhanahu wata'ala har ma yake ba mu labari a cikin alkur'ani yake cewa alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum sai baka yi gani ba zuwa ga wa'annan wa'anda suke tsarkake kansu su sun dauka ko menene su a daidai abinda suka yi shi dai a daidai alhali sun manta cewa balillahu yuzakki man yasha Allah shi ke tsarkake wanda ya so da yawa kana iya ganin mutum kai a wurin ka tsarkakakke ne amma a wurin Allah dawan dawan yake domin Allah shine masayin boye kai zahiri ka sani da yawa akwai wanda kana gani ne bai bakin komi amma a wurin Allah fes-fes yake don haka mutum ya tsarkake kansa alama ce ta yahudanci mutum ya ba kansa matsayar cewa shi kaɗai ne daidai saura kowa karkace yake alama ce ta munahuci daga cikin alamun munafukai kuma alama ce ta yahudanci da nasara yasa har ma ta kai ga suka cewa Allah ya ba mu labari wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ba'u har suwa kai ga cewa su su ne ma ɗayan Allah su ɗayan Allah ne kuma su ne masoyan Allah lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara saboda tsarkake kansu da ba kansu matsayin da ta yi ta kowa har suwa kai ga cewa aljannan ma ta su jira na alkiyama duk wanda ba ba yahude ko ba nasare ba ba zai shiga aljanna ba ko kusa gare ta ba zai yi ba ga ayoyi na cikin alkur'ani da suka tabbatar mana da wannan wannan yana daga cikin abin da ya halaka yahudawa da nasara to ko kai yanzu ka ɗauki wannan ɗabi'ar to ka ɗau ɗaya daga cikin ɗabi'un Yahudawa da Nasara kuma wannan ɗabi'ar za ta zama sanadin halaka ga mutum saboda haka mumini abin da ake so shine ya yawaita ayyukan alkhairi da kyautatawa tsakaninsa da ubangiji amma kuma zuciyarsa ta cika da tsoro saboda bai sani ba Allah ya karbi aikinsa ko bai karɓa ba bisa Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari cikin siffofin masu imani yake cewa na yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un sune wa'anda suke bayar da haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala yace su bayar sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka amma kuma wannan ba zai ruɗe su su ga cewa sun yi ma Allah wani abu wanda har sun cancanci lalle suna ganin suna da wani haƙƙi yankakke na dole tsakaninsu da Allah ba zukatansu suke suke da tsoro yasa lokacin da wannan aya ta sauka Aisha radiyallahu anha take ce manzon Allah shi manzon Allah wa'annan da Allah subhanahu wata'ala yake ta wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un shin koko sune mutumin da yayi zina ya shakiya yayi kaza yayi kaza mara kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce mata la yabnata siddiq ai ba haka ake ya ke ya siddiq ai wannan ana nufin mutumin da yayi azumi ya yi sallah ya yi sadaka ya yi zakka amma kuma yana cike da tsoron Allah ya karɓa ko bai karɓa ba to haka ake son mutum mumini na kwarai rayuwarsa ta kasance ya zama zuciyarsa ta zama cike bainal khawfi war raja yana fatar tunda Allah ya ce yayi yana fatan samun rahamar Allah domin ya bi umarnin Allah yana kuma tsoron yana kuma cikin da tsoron kada ya zama Allah bai karba aikinsa ba saboda ni saboda baya da tabbacin Allah ya karɓa ko bai karɓa ba to haka ake sun mumini ya kasance domin kasancewa ka tsarkake kanka ka ɗauka kai kaɗai ne daidai abin da ake a kansa shi kaɗai ne daidai halaka ne kuma ƙarshe zai kai mutum ga halaka zai kai ga mutum ga ya ɗauki wasu ɗabi'un da ba daidai ba yasa idan ka ɗibi magabata haka suke kuma wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raini sahabbai duk da girman su da darajar su ba taba lokacin da wani cikin su ya dauka cewa shi ya take ba shi ya haye ba shi yana ganin abin da yake a kansa ba da gyara ba shi komai ya daidai yake shi abin da ya riga ya samu yarda Allah duk inda kaga mutum ya ba kansa irin wannan sifar to babu shakka ya ba kansa wata siffa wadda za ta zama sanadin halakarsa yadda za ka ga sahabbai kamar yadda faɗa akan haka suka rayu kuma har mutuwarsu ba sa sakankancewa har ƙarshen rayuwarsu ba sa sakankancewa su ɗauka cewa sun riga sun hayi yasa kadidi umar radiyallahu an duk da girmansa a wurin Allah Umar ya samu bishara da aljanna ba so ɗaya ba ba so biyu ba yana cikin ‘yan badar wayanda ai musu bishara da aljanna yana cikin mutanen nan goma da aka yi mu bishara da aljanna ya halarci bai bai'atul ridwan ne khalifa na biyu na Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wa'annan darajoji ne surukin Manzan Allah ne yana cikin yan gaba gaba wa'anda musulunci ya ɗaukaka da su amma a lokacin da Umar aka soke shi da yuka wanda shine ya zan sanadin mutuwarsa yana kwance kafin Allah ya ɗauki ransa Umar kuka yake yi yana cewa ya kai tona inda ma mahaifiyata ba ta haife ni ba da ma ban zo duniya ba da na huta Abdullahi bin Abbas ya shigo wurin sai isko cikin wannan yanayin na damuwa saboda ni rashin sakankancewa yake cewa ya ya kai Amirul Mu'minin ba kai ne Amirul Mu'minin ba ba kai ne kaza ba ba kai ne kaza ba ka halarci bayatu Ridwan ka halarci Badar ya kake wannan tunani yake cewa ya kai dan Abbas hakika ba ni da tabbacin Allah ya karɓa duk wani abin da ka faɗa duk abin nan da ka faɗa gaskiya ne amma wani tabbaci nake da su cewa Allah ya karɓa ba mamaki ya zama ina da wata matsala tsakanina da ubangiji wadda ban sani ba ya hana ya karɓi wannan ayyukan da ka ambata nawa to in har irin Umar har a ƙarshen rayuwarsa yana tsoron kada ya zama ba a karɓi aikinsa ba tare da cewa ya samu bushara daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta aljanna amma bai sa Umar ya sakankance ya ɗauka cewa kai mu ka ai mun riga mu haye mu mun riga mu haye sai dai ku kowa ya tafi tattaki mu kan mun samu Umar har a ƙarshen rayuwarsa kuka yake yi yana ganin Allah ya karbi aikinsa ko bai karba ba wannan ita ce rayuwa haka ake son ne mumini ya kasance ya zama tsakanin tsoro da fata tsakaninsa da ubangijinsa wuri guda kawai aka yarda mutum ya rinjayar da gefen raja a kan janibin hau shi ne lokacin mutuwa a lokacin da mutum zai mutu ana sai kyautata zatonsa ga Allah subhanahu wa ta'ala yawa Allah kyakkyawan zato ya rinjayar da gefen kyakkyawan zatonsa ga Allah akan abin da ya rayu a kansa zuwa akan fiye da kyakkyawan abin nan bangaren tsoronsa ta, ta, gehen rauninsa amma a ka gaba ɗaya ana son mutum ya rayu a gefe kana ƙara ayyukan ƙwarai kana ƙara kuma tsoro tsakaninka da ubangiji mumini ne aka samu wanda yuhsinu wa yakhaf wal munafiqu yusi'u wa ya'mal mumini yana ƙara kyakkyawan aiki yana ƙara kyautata aiki tsakaninsa da ubangiji kuma yana ƙara tsoron ubangiji yana ƙara samun tsoro zuciyarsa na ƙara fika da tsoro saboda rashin tabbas na cewa Allah ya karɓi aikinsa ko bai karɓa ba amma munafuki daga cikin siffarsa yana ƙara munanawa tsakaninsa da ubangiji kuma hankalin shi kwance ba ya da wata damuwa ba ya da wani tunani na tsoron ubangiji wannan alama ce ta munafukai mutum yana ƙara mummunan aiki kuma hankalin shi kwance ba ya da wata damuwa amma muminai suna ƙara kyautata aiki amma kuma suna ƙara tsoron ubangiji suna ƙara neman kusanta zuwa ga Allah domin shi Allah gwargwadon yadda kake tsoronsa gwargwadon kuma yadda kake ƙara isa kusa gare shi kisa tsoron Allah ya bambanta da tsoron komai tsoron madidi ko tsoron kura ko tsoron zaki kai ko mutum kake tsoro za ka yi kokari ka nisanta gare shi amma shi Allah sanda kake tsoron shi sannan kake ƙara yin kusa gare shi kisa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fafirru ila Allah saboda haka ya ku yan uwa musulmi kadiba Umar radiyallahu anhu don ka ƙara tabbatar da cewa dabi'ar muminai shine rashin sakankancewa da kuma rashin tsarkake kansu Umar radiyallahu anhu wata rana ya samu <coughs> Huzaifa yake ce masa ya Huzaifa ina haɗa ka da Allah unshiduka billah alladhi la ilaha ghairu hal sammani laka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min almunafiqin yace ya kai Huzaifa ina hada ka da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi shin manzon Allah bai ya ambaci suna na cikin munafukai kaga Umar in ban da sakankan cewa ai kowa bai zaton Umar ma a ce ma ya koyi kusa ga wannan layin na munafukai amma don ya zama karantarwa gare mu ka gane hadda manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sa sakankan cewa ga abinda suka aikata ba zai rude su ba su ga kamar yanzu sun biya Allah haƙƙin da a tsakaninsu da shi suna ganin suna da wani haƙƙe yankakke na dole tsakaninsu da Allah Umar yake cewa ya kai Huzaifa saboda Huzaifa manzon Allah ya yi sirri da shi ya gaya mai sunayen munafukai wane munafuki ne wane munafuki ne wane munafuki ne so Umar yana tsoron kada ya zama yana daga cikin waɗanda aka ambata yake tambayar Huzaifa zai fa yake ce masa wallahi Umar ba ka fi yace ba dan da ya zama dole kada in boye sani ba kai in boye ilimi wallahi da ba zan gaya maka ba domin sirri ne manzon Allah ya yi da ni amma dole in gaya maka wallahi baka ka cikin wanda manzon Allah ya ambata a cikin munafukai kaga wannan me yake gaya muna nuna muna cewa mutum kada ya sakankance kada ya zama ya zama yuka kanki wannan yana kai mutum duk da ibada kake a kanta ya zama ka ɗauka cewa abin da kake a kansa ya yi na kowa in dai ba wani dalili a kake gare da shi tabbatacce na addini ba to idan ba a yi hankali ba sai shaidan ya ruɗe ka ya aza ka ga wanda ma an anzalallahu biha min sultan sai shaidan ya lallaɓe ka ya ɗora ka akan wani nau'i na ibadar da Allah bai saukar da wata hujja a kansa ba sannan kuma cikin illar mutum ya zama ya tsarkake kansa a cikin al'amuransa zai ja masa rena ayyukan wasu wannan kuma ɗabi'a ce ta munafukai rena ibadar wasu sai ka rika ganin duk wanda ba kai ba to ibadarsa ba ibada ba ce duk wanda ba kai ba imaninsa mai rauni ne duk wanda ba kai ba ibadarsa ba don Allah yake yi ba wannan ɗabi'a ce ta munafukai rusa ayyukan kowa soke kowa kwandemin ɗin kowa in ba kansa ba Karima, ayar da ke cikin suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wannan siffa ta munafukai na soke aikin kowa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kiran a kawo taimako fi sabilillahi don aikin addini Abdurrahman bin Auf yana da arziki ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah hakika na kasance ina da dirhami dubu takwas a gidana na raba biyu na ba Allah rancen dubu hudu na aje dubu hudu don in ci gaba da zagayawa da jujjuyawa domin ci gaba da kasuwanci manzo Allah ya masa addu'a ya ce Allah ya sanya maka albarka ga wanda ka bayar kuma ya sanya maka albarka da wanda ga wanda ka bari ga hannunka Asim bin al Ansari shi kuma ya bada dirhami dubu biyu sai ga Abu Aqil shi kuma talaka ne sai ya zo da sa'ine ne na dabino ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzan Allah sa'i biyu ne na samu na dabiru na aje guda don iyali na ga guda na ba Allah sai kai suka koma gehe suna cewa ma a'ta Abdurrahman wa asimun illa riya'a wa in kana Allah wa rasuluhu ni an sa'i abi aqil kaga sun soki kowa suka ce ai shi Abdurrahman da ya basuwa da yawa ba don Allah ya basuwa ba ne yace ya basuwa ne don a ce ai mai arziki ne ya fi kowa ba su wa fi lillahi shi yasa ya kawo dirhami dubu hudu ya basuwa don haka ba don Allah ya bare ta yayi shi ma Asim bin Adil ansari da ya bada dirhami dubu biyu shi ma ba don Allah bane ya ta yayi dan ɗaya nuna wa mutane yana da hali ya nuna wa mutane shi mai arziki ne shi yasa ya basuwa ba don Allah bane to kaga tunda sun soke wayanda sun ka basuwa da yawa kamata wanda ya basuwa kaɗan shi ko sha mai lahiya ko sai sun kace wa in kana Allahu wa rasuluhu ganiyaini an so ya bi akil shi ko Abu Akil da ya bada abin nan sa'in da dino ni Allah kai da sa'in da dino shi bai ga abin ba Allah ba sai sa'in da dino <clears throat> kaga sun soki kowa to wannan ɗabi'a ta tsarki ka kai cikin abin da zai kai mutum garai shine zai kai ka ba ka ganin kowa da kima zai kai ka ba ka ganin ibadar kowa ibada zai kai ka ba ka ganin imanin kowa imani zai kai ka za ka je kowa da yi ba don Allah ba zai kai ka kowa za ka rika ganin ba don Allah yake yi ba kai ɗaya ke yi don Allah wannan yana daga cikin illar wannan ɗabi'a kuma ɗabi'a ce ta munafukai kun dai sun soki Abdurrahman sun ce ba don Allah yi ba saboda ya ba su wadaya kuma har yanzu akwai masu irin wannan ɗabi'ar a cikin al'ummar musulmi za a ga mutum ya zo tsakanin shi da Allah ya yi aikin shi mai kyau sai kawai wani ya kaza za ce ai ai da yaki? ko duniya don duniya yi duniya ce duniya yake so ba don Allah ya ba to wa ya gaya maka wa ya buɗe zuciyarsa ya nuna maka don Allah ya ko ba don Allah ya ba ina ruwanka tsakanin bawa da ubangiji ana shiga ne amma ka bari ran da ya ta bayyana ai kowa ka yi ba don Allah wata rana sai Allah ya tona asiri ne a gano ba don Allah yake yi ba amma kai ka zama alƙalin zukatan mutane wannan wata ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafukai na hukunta mutane akan son zuciyarsu na hukunta mutane akan son ra'ayinsu da kuma mutunta girmama kansu da soke kowa saboda haka sai gashi sun soke Abdurrahman sun soke Asim sun soke Abu Akil da wanda ya basuwa da yawa da wanda ya basuwa kaɗan kowa sun soke sun ce ba don Allah ya ba kamar yanzu ne a zo wani wani lantin na addini ko wani aikin masallaci ko wani aiki na addini wani ya tashi tsaye ya bada miliyan kaza sai ka je suna ta to in ya basu a sai mi ai ba don Allah bane dama ya basu su don don a zaɓai, ko ya basu su don a ce kaza ko ya ba su don a ce yana da kuɗi ina ruwanka wa ya sa ka alƙalin zukatan mutane abinda ya bayyana gare ka shine ya yi abi ne saboda Allah in ma bai yi don Allah ba ka fashe da Allah tun da ba kai ke biya ba Allah shi ke biya ko kuma wani wanda aka zaton kila in ya zo ya bada dubu ɗari ana ganin ya yi ƙarfin dubu ɗari sai ya zo ya bada dubu goma sai ka ji mutane ta kai da Allah hara. wai dubu goma ɗayan basuwa wallahi dole ma ya bani ina ruwanka kai ke basuwa in ya ba su wa da yawa ladar da yawa in ba su wa kaɗan ladar kaɗan kenan in bayar da yawa kan shi ya taimaka ba kai ba in ma ya ba su wa kaɗan kan ya cuta ba kai ba saboda haka mu daina zama alƙalin zukatan bayan Allah mu bar mu Allah shine alƙalin zukatan mutane domin shine masanin boye shine masanin bayyane ba za ka lalata aikin wani ba ka gyara naka domin lebar bai soke lebar dan uwa ne kai lebar ni lebar duk lebarorin Allah muke leba na nawa leba da dan uwa ne kuri wanda ka biya duk kuri guda aka biya mu shine wurin Allah da wanda ya kadan da wanda ya da yawa mai biyan dai guda ne shine Allah kai leba da hake aiki na hake don a biya ka ni ma leba nake aiki na nake don a biya ni to leba na nawa leba da dan uwa ne kuri kaga abin da ya kamata shine kowa ya ji da tashi kowa ya kokari ya gyara niyyarsa kawai amma kada ka zama alƙalin niyoyin mutane da zukatansu ka je Hesu da yi ba don Allah ba ko ka bata aikin su ko wani abu mai kama da wannan saboda haka wajibi ne yan uwa mun yi sanci ire-iren wayannan ɗabi'u ɗabi'u ne wanda suna kai ga halakar da mutane daga cikin ɗabi'u ne wayanda suka halakar da munafukai suka sa suka taɓe, suka halaka a wurin Allah subhanahu wata'ala ire-iren wayannan ɗabi'un su suka halakar da Yahudawa da Nasara ba su kallon kowa da gashi suna ganin duk wanda ba su ba ba daidai bane duk wanda ba ba shi ba imanin sa mai rauni ne duk wanda ba su ba aikin sama ba ba wani aiki bane a wurin Allah hatta kai ga suna ganin duk wanda ba su ma ko aljanna ma bai shiga sai su kamar yanzu ne kaji mutum ya zo yana kura da kansa ko yana kura da malaminsa yana ganin cewa duk wanda ba shi ba ba kowa bane wannan yana daga cikin ɗabi'a da ake halaka mutane musamman malamai wajibi ne idan mutum ya ga irin haka ya taka ma duk wanda ya birkice sa a musulunci kama zo kana yawa mutum irin wannan yabo na kai ƙarshe yau ta kai sai ga ana yabon malami ko wani shugaba har ma ana bashi siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ana ganin cewa ai duk wanda ka son ya nasara sai ya zama tare da kai duk wanda ka son harka sai ta yi haske sai ya bi ka duk wanda ka son kaza kaza da duniya da lahira ma duk ku da su a karba kallahu so nawa kun kaji irin wannan za ka ga ana yabon mutum har a kai ga cewa da duniya da lahira ma duk su ka bace ta saboda ana ganin duk wanda bai bi hanya ta ba ma lahiran ma ta haramta gare shi to haka ba sai ta kenan to halal lahirar ta kace aljanna kai adda ita kayan ka ne bulo nawa ka basu an haƙi na aljanna nawa naka a ciki wanda an na aljanna da shi abinda baka taba gani ba baka mallakai ba ba naka bane kana ba da shi kyauta ai ɗan kyauta ko sadaka sai ka mallaki abu ta kwan sannan haka samun ikon ka ba sai sadaka ko kai kyauta da shi to aljanna ta kace wani mutu ya ma gadon ba ka ce gadon ta kai kana da ikon ka bayar ita ga wanda hake so yau an waye gari kusan imanin mutane ma yana hannun wasu suna ganin duk wanda ba su su tsarkake imanin sa ba to imanin sa na jabu ne gare su ake an san certification na imanin mutane wannan yana daga cikin babban matsala da ta halaka na gabanin mu kuma tana nan tana halaka na yanzu kuma wannan ɗabi'ar ɗabi'a ce wadda tana nan a cikin mutanen da kuma tana nan har a cikin mutanen yanzu yasa cikin magabata abubakar radiyallahu anhu duk da yabonsa aka yi idan mutum ya zo ya yabe shi yakan yi wasu kalmomi na nuna tawazu da nuna kaskantar da kanshi ga Allah da kuma neman taimakon Allah kada ya rudu da abin nan da aka faɗa game da shi yakan cewa Allahumma Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waja abin nan Allahumma la taj'alni la tu'akhidni bima waj'alni waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma mimma yadhunnun kakan ce ya Allah la tu'akhidni bima yaqulun Allah kada ka kama ni da abinda wa'annan mutane suke faɗa game da ni sun zo sun yabe ni sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza Allah ba ni nista su ba ba da yawuna suka faɗa ba kada ka kama ni da laifin wannan waghfir li ma la ya'lamun kuma Allah ka gafarta mini abinda a tsakanina da kai wanda su kansu ba san shi ba kowane mutum akwai abinda a tsakanin da ubangiji wanda wani bai sani ba yana yiwa kana wa kallon mutum kallo kamar na sahabi ko mala'ika jibrilu amma yana da wani abu tsakani ne da Allah wanda baka sani ba wanda daraja sai baka ko kai daraja yake sauro ba a wurin Allah abubakar saboda tawadu yakan yi wannan kalmomin kuma ya ce waje khairan mimma yazunnun ya Allah ka sanya ni in zama fiye da yadda ma suke zato duk da da suke min na alkhairi Allah ka sa in wuce haka nan kaga wanda yana da cikin matakai da mutum zai dauka a matsayinka na malami ko matsayinka na wani jagora don kada 'yan baya su halaka ka domin mafi yawa malamai da shugabanni 'yan baya wurin yabo da kururutawa da tsalkakewa da nuna kai ɗai ka isa da nuna babu kamar ka da nuna duk inda ka bi an hanya da haka ne ake halaka shugabanni da malamai wajibi ne sai mun yi ƙoƙari irin wannan ɗabi'ar mun kubutar da kanmu da gare ta saboda ɗabi'a ce wadda take halakarwa ɗabi'a ce wadda take kai mutum ma ya kama wa hanyar da ba ta annabi ba annabi bai karantar da ita ba Allah bai saukar da wata hujja akan ta ba ko kuma ya ɗauka shi ya riga ya ba kai ne wata matsaya wadda komi ya yi daidai ne baya istighfari baya neman komi a wurin Allah yana ganin shi yanzu ya kai koli har ma shi ka bin Allah bashi akwai mutanen da haka wanda suna ganin ma su ka bin Allah bashi kai akwai ma wanda ka ganin ma sai ma sun saba ma Allah saboda ladarsu ta yi yawa dole su ɗan riƙa yin saɓo don hizan Allah ya samu damar iya biyan su don in ba su yi suna saɓo ana rage ladar Allah ba iya biyan su ayyukan suna alkhairi da sun yi. saboda ladar ta yi yawa kaga wannan fitina ce kuma shedan ne yake kai su ga wannan wajibi ne ƴan uwa mu tunatar da junan mu akan ire-iren wa'annan <coughs> ɗabi'u da mu kwashe lahiya da Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne mumini ya zama tsakanin khaufu da raja kullun duk abin da ka aikata kai ta addu'a Allah ya karba maka shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa duk da Ramadan aka fito an ce wata shidda suka suna roƙon Allah ya karba musu ibada su ta Ramadan tare da cewa ga su tare da annabi wasu su ma suna da certification na aljanna ga hannunsu amma wannan bai ruɗe su suka ga cewa sun haye sun gama sun kare ba wata shidda suka suna roƙon Allah ya karɓa musu ibada ibadarsu domin baka sani ba ko akwai wani abin da ka aikata tsakaninka da Allah wanda ya ka hana Allah ya karɓi aikinka ko kuma shedan ya zo ya yi ma wahayin shedan ya nuna ma cewa ai akara maka Allah yanzu ka kai kadiba imamu ahmad imamu ahmad ya yi wani rashin lafiya wanda ya dogo suma sai aka ji yana cewa a'a har yanzu da saura a'a tukuna da saura bayan ya hudu aka tambaye shi aka ce aka maka mun ji kana wasu manganu kaza kaza yace eh shedan ne ya gito zuwa gare ni yana son ya halaka ni ya bijiro min da kyawawan ayyuka na ai akara maka Allah kai da kai kaza kai kaza kai kaza ga dalibai wuri kaza kai makarantu wuri kaza ka watsa ilimi kai kaza yake cewa Ahmad ka gama da ni karin jayi ne Imam Ahmad yace wallahi har yanzu shi dan barin jayi ka da saura har yanzu da saura ta kwana har yanzu da saura ta kwana abin da yake so Imam Ahmad ya kuri cewa wallahi kan narin jayi ka kai wa kai nan na gama da kai ya bata mishi aiki a ƙarshen rayuwar shi amma ya yi ƙoƙarin sai aka je na cewa a'a ta kwana dai a'a har yanzu da saura kenan ba za ka ɗebe tsammani shaidan na iya halakar da kai sai da koma ga Allah babu wani mutum wanda aka yanke ƙauna in ba ya mutu an gani ba wanda za a ce lalle tabbas mun tabbata wani ko malam wani tabbas zai mutu dan aljanna da yawa mutum yakan rayu duk rayuwarsa ya rayu mutumin kirki amma daga ƙarshe Allah ya jarrabe shi da wasu ayyukan da ba na Allah ba kuma wannan ya zan sanadin halakarsa kuma ya zan shi ne ƙarshen abin da ya mutu da shi saboda haka babu wani mutum wanda ke da tabbas babu wani mutum wanda ke da garanti na cewa ayyukansa tsarkakakku ne abin da ya yi tsakaninsa da Allah karɓaɓɓe ne bale har ya tsarkake kansa ya ba kansa tazkiya ya ba kansa shahada ta cewa shi tsarkakakke ne a wurin Allah ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye ire-iren wa'annan ɗabi'u mu zama bayan Allah masu ƙasƙantar da kai ga Allah su zama masu raja'i na Allah ya karɓi abin da muka yi da kuma addu'a da fatar gamawa lafiya ba zama masu cike da tsoro na tsoron abin da muka yi an karɓa ko ba a karɓa ba domin wannan shi zai zama mana saifi ga hanya sai zama ba za mu bace ba <clears throat> Allah ka shirya da mu Allah ka tabbatar da mu akan ayyuka kyawawa kuma Allah ka nuna mana mu ga kanmu mu gane mu mu ɗaukan mu ba bakin komai ba amma mu zama bakin wani abu a wurinka Allah muna roƙon ka ba mu ikon tsare abin da kake so mu tsaya a kai ne mu kuma rayu a kansa ko mu mutu a kansa a tsare mu daga talala ɗaya a cikin imani ko cikin ayyukan mu har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya ka yaye mana fitintinu da muke fama da su a cikin wannan jiha tamu da ƙasar mu baki daya Allah kai mana maganin wayannan fitintinu ka raba mu da su ka magance mana masu yin su ka kame su da gare mu Allah kakka ba su nasara a cikin garuruwan mu Allah kakka ba su nasara a cikin garuruwan mu Allah kai ne mafi sani game da su da masu hannu ga wannan ɗabi'u Allah muna roƙonka ka yi kai musu farmaki Allah kai muna da ya baci gare su sun kashe mana matattaki sun kashe mazaje sun sun mai da yara marayu sun kone dukiyoyi da gidajen mutane ya Allah muna roƙonka kai muna maganin su ka kawo muna ƙarshen wa'annan fitintinu zunuban da muka yi ka jarabe mu da wa'annan fitintinu Allah muna tuba ka yafe muna ka gafarta muna baki daya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 وأبو وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المسلمون إن تزكية النفس من دأب النفاق وديدن المنافقين في القديم والحديث ولا ينبغي للمسلم فضلا عن مؤمن أن يتآباه قال تعالى ولله ما في السماوات والأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواهد إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال جل في علاه ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا قال أحد العلماء رحمهم الله إن الله تعالى نهى الإنسان أن تزكية نفسه أي شهادة لنفسه بالخير <coughs> أن الإنسان لا يعلم مصيره ولا يعلم ما قبل من أعماله والمؤمن يقدم العمل الصالح وهو يخاف أن يرده الله عليه وألا يتقبله منه كما قال جل في علاه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وهذا ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أخرج البخاري تعليقا عن ابن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل وما منهم أحد إلا هو يخاف النفاق على نفسه وقال الحسن البصري رحمه الله في النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن وكان عمر رضي الله عنه ينادي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيقول له أنشدك بالله الذي لا إله غيره هل سماني لك رسول الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فيقول خزيفة لا فالغرور لا خير فيه فالإنسان لا بد أن يكون دائما يعلم أنه أرضة لحسن الخاتمة وسوء الفاتمة ولسوء الخاتمة ولا بد أن يخاف مكر الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم هدد إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فاتقوا الله عباد الله حق تقواه وأطيعوه ولا تعصوه واشكروه ولا تكفروه واعلموا عباد الله أن الإنسان لا بد أن يعيش بين الخوف والرجاء إلا عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف فإنه يحسن الظن بالله قال صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم على الله إلا وهو يحسن الظن بالله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم كف عنا عيد الظلمة اللهم كف عنا عيد الظلمة والطغاة اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربنا سوط عذاب إنك لهم بالمرصاد اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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

غير المغضوب عليهم ولا الضالين

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله لمن حمده اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم لك الحمد على كل حال لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا الله وحده انزل وعده انكر عبده اللهم عليهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم اجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية يا رب العالمين Allah.